salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الأول درس فينا فرقوف نعم حقيقة الصرف حقيقة الصرف الأمثلة misalai zaraba ya tsaribu kaga zaraba ya ibrim madi mudari amr to ya yi duka yana yin duka yi duka hasuna ya sunu uhsun kaga hasuna madi ya sunu mudari amr shariba ya shirabu kaga shariba madi ya sha ya shirabu sha ta'allama ya ta'allama ya koyi ilimi ya ta'allamu yana koyan ilimi ta'allam koya kaga ma bi mudari amr wannan shine sarf na'am rajulun rajulani rijal kaga rajulun mutum daya rajulani mutane biyu rijal mutane da yawa mufrad musanna jam tilmizatun tilmizatani tilmizat daliba daya dalibai biyu dalibai da yawa daga uku zuwa sama kaga shi ma wannan mufrad musanna jam madarasatun madarasatani madari makaranta daya makarantu biyu makarantu da yawa mufrad musanna jam na muallimun muallimani muallimo shi ma wannan malami ɗaya malamai da biyu malamai da yawa shi ma mufrad musanna jam qa'ida eh nam asarfu ba su an tahwil kalimat shi sarfu wani ilimi ne wanda yake bincike kan jujjuyawa kalmomi juyawa daga wani hali min min suwarin ila ukra daga wani sura zuwa wani daga wani hali zuwa wani ma'anin murad Eh, wannan juyawa saboda bin ma'anan da ake nufi yana juyawa domin bin ma'anan da ake nufi ba wai yana juyawa bane haka nan ba dalili juyawan shi yana da fa'ida shi ne ya juya saboda ya bi mai ya bi ma'anan da ake nufi a gani idan ana so wato a gina shi akan mudari dole sai an canza shi daga madi ya koma mudari a juya shi ya koma amur dole sai an juya shi misalu daraba ya daribu idrib rajulun rajulani rijalun idan kana ya kasance ya'i ne misali shi yana zuwa ajuwab ya'i shi ma yana zuwa fa'ala ya filu ajuwab ya'i misalin tsara ya siyu ga ajwab ne ya'i in ajwab ya zama ya'i sayara ya siyu ya zama ala wazani fa'ala ya filu na'am na kana naqisan ya'iyan idan ya kasance na naqis ya'i shi ma na'am rama yarmi rama rama ya yarmiyu kaga shi ma rama yarmi ala wazani fa'ala ya filu illa idza kanat aynu harfan halqiyyah sai dai idan aynu fi'l din shi ya zama to harafi ne na makogoro huruful izhar sa'a yas'a fa'ala yas'alu shi ma zai zo kan yas'alu sai zo kan yas'alu shi ma idan ya kasance muda'af lazim ba muda'af ba me muda'af lazim wani irin muda'af ne lazim shine muda'af wanda baya samun maqulun bihi wanda ya tsaya ne kan fa'il kawai an gane ana da ta'addanci ne da hurufin jar kun gane wannan to idan ya zan za a laziman shi ma yana zuwa fa'ala ya filu. kamar hanna ya hinnu hanna ya hinnu din nan ba shi da makulin biki hanna ya yi bege ya hinnu yana yin bege hanna fulan ila fulan an gane wannan ku yawwa wa shazza ya zama shazi akwai wasu fi'ili guda 28 sun ware sun zama 'yan tawaye sun ware daga kiyasi da zambi sun zo da zamba ne kawai an gane ga sunan ƙasa a ga sunan ƙasa marra daga su fi'ili 28 sun zo sun yi tawaye da gwamnatin sarfu an gane wannan su ne hamma marra ya muru. kaga marra muda'ab ne lazim a ka'idar muda'ab lazim yanzu marra ya mirru marra ya mirru amma za ka ce marra ya murru muda'ab lazim ne wannan a gane darra kamata a ce mai ya dirru amma sai a ce ya durru ya zan fa'ala ya ƙulu amma hamma kamata ya zama hamma ya himmu in za a buƙa ka'ida to wannan ya sa a ka'ida sai hamma ya hummu hamma ya hummu sahal matar sahal maɗa ruwan sama ya zuba saha ya suku maimakon ya siku ya suku fa'ala ya kulu shakka fil am kaga shakka shi ma lazim ne me maqulun bi na shakka maqulun biyu din shi shakka fulan fil amr ko shakaktu fi hadha al amr kaga ba maqulun biyu lazim ne shi to da ka kuma gashi mudaf sunan mudaf lazim ne kamata ya zambe shakka ya shukku da kasara ya shukku don sai gashi ana cewa shakka ya shukku ya shukku jalla anil manzil eh jalla ya dullu ne kun ya dullu jalla anil manzil ya daukaka daga barin wajen ajja fi sayyid ya yi sauri cikin tafiya ajja ya ujju amman nabat amman nabat wato amma ya ummu ya ummu ملت السيد مل يمل أب الرجل أب يؤب هبة الريش هب يهب كر الفارس كر الفارس كر يكر زم بأنفه زم يزم نعم آل البركة إيه ألا البرك ألا يقل ألا يقل شد الفرس shadda ya shuddu shakka alaihim am shakka ya shukku fassal qaum fasha ya fushu kasha ya qushu ya dushu khabba al-hitan ya khubbu qasat an-naqa ya qussu khashat ya ya salla ya sullu kamma ya kullu ya galla ya kullu rasha rasha ya rushu dallal ya gullu assasin ya usu daga su ne fi'ili 28 wanda idan mutum ya riga ya san su ne yan tawaye duk wanda ba su ba yana shiga fa'ala ya filu in dai fi'ili ya zan za a lazim fa'ala ya filu sai dai wa'annan ne kawai yan tawaye kama shazza samaniya a ashara fi'ilan bil washayi eh insha Allah za mu ji karin bayani akan su شذا العرض بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم الثاني للجسم تقسيمي na biyu ga suna ta bangaren jumudi da kuma ishtiqaqi akwai sunan da yake jami ba a kirkiro shi daga ko ina ba akwai sunan da yake mushtaq an ciro shi ne daga wani waje shine mushtaq yanqasimu al-ism ila jamid wa mushtaq suna ya kasu zuwa ga suna jamid da suna mushtaq al jamid ma lam yu'khadh min ba shi jami malami wa bin gairi shine wanda ba a ciro shi daga wani ba wa ala zati ko hadasin kuma ya yi nuni akan faruwa Ya nuni akan zati dalla ala zati namu Ya yi nuni akan zati ko dalla ala hadasin ya nuni akan faruwa Ko ma'ana min gairi ko nuni akan wani ma'ana ba tare da lura da sifa ba shi ya nuni akan ma'ana amma ba a mulahaza ta sifa tare da shi kamar sunayen jinsi almasusa wanda ake iya tabawa sunayen jinsi wanda ake misalu rajulin kaga rajulin yi nuni akan zaci amma zaci nan min gairi mulaha zata sifa na ne ba a lura da sifa ba na ce rajulun an lura da sifa ba da yake da ce ainihin gadban ba kan gadban an lura da sifan mai kushi ko abin da mai maza ce katilun kaga an lura da sifan alkital to shi wannan rajulun ba a lura da ba a lura da wani sifa tare da shi asali wannan an lura da wani sifa shine asam albasir an lura da sifan albasar kama wannan rajulun shi suna ne jami'i a gane yana nuni akan zafi ko yana nuni akan wani ma'ana ba tare da lura da sifa ba suna ne jami'i والشجر مثل شجر رجل شجر بقر وأسماء الأجناس المعنوية أقوي أسماء الأجناس المعنوية كمان كالنسر كمان منظر منظر أنا كده أسماء الأجناس المعنوية كمان نسر وفهم فهم وقيام وقيام ورؤوس ووضوء وذوق ونور وزمان أنا شو أنا منظر إيش شي منظر بقى تروح لبقوا إنا بقى shi manzan daga gare shi ake cirowa ba shi shi ba a ciro shi ba a ciro daga wani waje manzan shine asalin mushtaqat asalin jami'il mushtaqat shine asalin duk wani mushtaq shi manzan ba a ciro manzan daga wani waje sai dai shi a ciro wani waje daga gare shi ana ciro ismul fa'il daga manzan ismul maf'ul sifatu mushabbiha ismul tafdil amma shi manzan shine tushe ba a ciro komai daga gare shi a nan saka shi ba a sa masdar daga cikin mushtaqat shi jamid ne na wani mushtak ma uku ukhidha min ghairihi shi mushtak shi abin da aka ciro daga waninsa kuma ya yi nuni akan zati ma'amula yau shi ana lura da sifa shi mushtak ana lura in an sa suna ana lura da sifa kamar alim ana lura da sifan ilimi ana lura da sifan zor wato mai basira rajulun zarif mutum ne mai basira ana lura da basira a nan wajen wa asma'il asnas al ma'nawiyya yana daga cikin yana daga cikin raddin da aka yi ma yan jahamiya yan jahamiya sunayen Allah wanda yake sunaye ne wanda ana lura da ma'anan kace kawai jami'in ne bai da ma'ana sami'un kace suna ne mujarrad ba ma'ana kada a lura da ji basiru a lura da gani aka ce ba taɓa samun suna irin wannan ba misali gashi suna irin wannan gashi sifatu mushabbiha ko ismu fa'il ya kamata a ce an yi mulahaza na sifa din to sun sun ce jamil ne ba a ba mulahazan sifa din to wannan ma ya saba mu lugar larabci kuna da wannan ku? ko نعم ومن أسماء الأجناس al المصدرية daga cikin sunayen jinsi ma'anawiya wanda yake na mazhar ya ko daga nan ake samun ishtiqaq ana samun ishtiqaq ne daga asma'ul ajnas al-ma'anawiyya al-mazdariyya ana ake kirkiro sauran abubuwa daga as ake kirkiro as-sami'u as al-masmu ko daga al ake kirkiro al al-mubsir hmm. ko da sauransu ka fahimin min al-fahm fahima kaga wannan fi'ili ne hmm. an kirkiro shi daga alfaham. fam shine masdar wanda shine asalu jami'il mushtaqat wa nasr wa nasara min an-nasr wa nadara al-ishtiqaq min asma'il ajnas al-mahsusa wato ya wato ya bakunta ya zama nadir wato kirkirowa daga asma'ul ajnas al-mahsusa a kirkiro daga gare shi kama a ce aure katul ashi kaga waraqatul waraqatul ganye sai gashi an kirkiro aure katul ashjar bishiyoyi sun yi ganye ƙasa ya yi zaki zakoki min alwarak wasab daga ainihin ganye da kuma zakoki ka akara batin suduk wato kayakayen nan gefen saje ya yi ya lallankwashe ya yi kamar kunama ya lallauye kuma wato abinci ya yi tattasai wannan jisatin dawa kaga fulful ai ya kamata ya zamanto ismu jins ne wanda yake na ajami fulful tattasai ya ka girgiro falfaltu ta'am falfaltu na sanya tattasai cikin abinci an gano wannan eh, wannan jastu dawa na sanya turaren narjis a cikin magani narjastu kaga narjis suna ne na fulawa kuma suna ne na jami'in bai dace a girgiro wani abu gare shi ba amma ya zama shaz abin da hakan haka min al-aqrab wal narjis wal daga kunama da kuma narjis da furful na'am ja'altu ju'ilat sha'ar as-sidq wato an sanya an sanya gashin nan naka ya kai gashin saji gashin kwaje an sa kamar kunama ya lallan kwashe ba kum ba kum an sanya tattasai cikin abinci an sanya fulawar narjis a cikin magani you. دخل بسم الله الرحمن الرحيم وبعض الأعلام عليه دخل ما قد كان عنه مكلا وبعض الأعلام wasu daga cikin al'alam wato dakhala alaihi wato ya shiga a gare shi saboda ishara ma qad kana anhu wato saboda ishara zuwa ga ma qad nukila saboda ishara ga abin da aka ciranto daga gare wato ya shiga wato alif lamu ya shiga gare shi wasu sashen alam asali alam baya bukata alif da lamu amma za ga wani lokaci wani alam sai alif da lamu ya shiga gare shi lillamhi domin ishara zuwa ga makar da kala alaihi makar kara da kala alai domin ishara zuwa ga abin da ya shiga gare shi ko lura da makar nugila alai makar nugila anu lura da abin da aka ciro daga gare shi an ciro shi daga kaza kalfadali don a nuna ma wato kaga wannan alif da lamun sunan mutum fadulu ba sai an same alif da lamun kaga ya zama arifa ba saboda alam ne kuma sai an same alfadulu saboda lillahi ila ma qannu gila minhu ana so a yi ishara ne zuwa ga abin da aka ciranto daga gare shi an ciranto daga ne daga falala to saboda nuna ma cewa wani alif da lamun na nuna ma ana wato an same sunan ne don wannan falalan kun gane an kame wannan sunan ne don wannan falalan shi za ka sa alif da lamu wal harisu shi ma an kame wannan suna saboda noma mai noma an gane ana so wato kamar an sa sunan ne don ya samu albarkan abu ana mai kamar nau'in addu'a cewa Allah ya sa wato ya samu ma'anan wannan sunan tare da shi wannan da kuma noman. ana so ya samu ni'imomi nam fa zikiru za wa hadduhu iyyan. To sai kuma ne yace an bakan wannan da kuma shafe shi duk ɗaya ne. Ya za ya zama duk ɗaya? Tunda dai an sa alif da lamun dan ya zama to saboda a yayi isharar zuwa ga abin da aka ciro gare shi. Ai tunda an sa ne dan ya ishara ba zai yi a ce zikiru za wa hadduhu iyyan ba. An bakan shi yana da ma'ana. In ba ambace shi ba zai bada wannan ma'anan ba. Ashe wannan magana fihi ma fihi. in dai mun yarda cewa wannan alif da lamun lillanhi ne an sa ne saboda a tuna da ma'anan wancan sunan an gane ba shi an batan shi na da tasiri ba ba zikirin zawa har mu mutu jani ba na'am da ذكر المسلم فيما تقدم أن الألف واللام mawallafi ya ambata cikin abin da ya gabata cewa lalle alif da lamun da kunu mu'arrifa yana kasancewa ma'arifa وتكون زائدة yana kasancewa za'ida wa taqaddama al-kalam to magana ya gabata a gare su sun zakara fi hazain al-baytain annaha takunu lamsh ambata a cikin wayannan baiti guda biyu cewa yana kasancewa domin lura da sifa an sa sunan ne lura da sifan shi wal muradu biha ad-dakhilatu ala ma'sumi bi abin nufi a nan wajen bai shiga ga wanda aka kira wani da shi Alamin maqula daga cikin alam wanda yake an ciro shi daga wani waje ne mimma yusluhu dukul alma yusluhu dukul al alayhi abin da yake dacewa al ya shiga gare shi da qaulika fi hasan kaga cewa kaga hasan sai ka ce al hasan ka sa wannan alif da lamun ne da kana so ya zama mai kyawawan ɗabi'a ko kyakkyawa sai za ka sami wannan sunan wa aksaru ma tadkhulu ala al manqul min sifa wato da yawa yakan shiga ga ainihin manqul min sifa haris al-haris kaga haris ismul fa'il ne haris ismul fa'il kuma sifa ne da ismul maf'ul din sifa ne wa qad tadkhulu ala al-manqul min masdar yakan shiga ga wanda aka ciro shi daga masdar al-fadl kaga wannan manqul min masdar wa alal al-manqul min ismul jins yakan shiga ga wanda yake an ciro shi daga ismul jins غير مصدر wanda ba manzar ba an nu'man daga an nu'man wa huwa asl wa huwa fil asl min asma' al shi ga asali suna ne na jini suna ne na jini an nu'man wato yana halarta shigan al a cikin wayannan guda uku lura da asali kuma ya halarta a hazzafa shi lura da halin da lura da halin shi cewa asalin shi mazhabin ne alam ne alam bai bukata alif da lamun hmm. wa ashara bi qawlihi lil lamni ma kan kana an nukila saboda ishara zuwa ga abin da aka ciro gare shi la anna fa'ida ta dukul alif wal lam adala ala al iltifat adala ala al iltifat wato fa'idan shafi alif da lamun wato nuni ne akan iltifati nukilat an yana nuni akan iltifati zuwa ga abin da aka ciro gare shi min sifa na sifa au ma fi ma'ana ko abin da ke cikin ma'ananta a gane ku ana ana nuni ne zuwa ga abin da aka ciro gare shi Lam yetil

شائر جاهل من من ليش مغير من وجاء التثليث أيضا وسأل وسألة بغير كان تثليث في المصدر هلك الشيء مهلك مهلك مهلك وليس في الكلام maf'ul siwa mahaluk wa makrum wa qala al-aka an shaka shito wa ma'aluk fi qawlihi bi yawmi raw'in aw fa'al bukrami fa'al bukram makrum nan yana magana kan makrum din nan ya zama ya samu jomma to da kuma maganan wani yusaini zama la la inna la illa zimtahu ala kasratil washina au ma'auli wannan ma'auli yake magana ma'auli wajen wannan don baɗin ko kuma ma'auli to sai ya samu ma'auli to shi ma yana daga cikin wurin da ake samun don ma akan shi ala kasratil washina akan mafi yawan masu gulma ai ma'auli ai shi ne masu gulma kaga wannan shi ne ma'aul din kamar mahaluk وقال الآخر أبلغ النعمان عمان عني مألك أنه قد قال همي همسي وانتظاري أبلغ أبلغ النعمان عني مألك مألك ka isan mal gare ni game da wato matattara na ma'aluk annahu qatala habsi cewa lallai tsare ni ya tsawaita da kuma to ma'aluf din ala wazani maf'ul shi wannan duk shaz ne wa minhum man zama annan maf'ulan marfu daga cikin sako wanda ya rayar cewa wato shi maf'ul din nan an yi watsi da shi ba a yarda da shi ba wal amsalatu mazkura ma'rufatu al cewa misalan da aka ambata an shafe karshen su Wani waliya mimma rukhima lid darura wato shi wai yana daga cikin abin da aka yi makartimi ne na lalura ba wai asali ana yin haka bane an mai tarkimi ne saboda lura wal asalu biya mu'unatu ma'una wa makruma wa ma'aluka shi ne asali a cikin shi wa kasahihin lazi ya ainihu wa ala ra'ayin ta tawakkaf wala ta'adun lazi nukila wa kasahihi allazi ainihu ya kamar sahihi wanda wanda ainihin shi ya'un wa ala ra'ayi tawaqquf sannan akan akan akan akwai wani ra'ayi wanda yake na tawaqqufi ana tawaqqufi wala ta'adul ladhi nuqila wato kada ka ketara abin da aka ciranto ka tsaya iyakacin nan kada ka ketara abin da aka ciranto yani anna fi'la mimma ainihu ya yani anna fa'ala mimma ainihu ya'an lalle fa'ala wanda ainihin shi ya'un ne ka sahih kamar sahihi yake fa'ala wa ka sahih allazi al-ya ainihu kamar sahihi wanda ainihin shi ya ne wato wata sahihi fi anna qiyasu maf'al eh, yani anna fa'ala mimma ainihu ya ka sahihi shi fa'ala wanda ainihin shi ya kamar sahihi ne bi anna qiyasahu al maf'al cewa qiyasin shi maf'al fil masdar nahu al ma'ash al maf'al fi zaman maf'al a cikin zamani da waje na hau al maqil kaga makil wa ma ja'a bi khilafi zalika fashad abin da yazo da kishiyan maf'il abin nan maqil kishiyan wannan mafkil din to shaz ne la yu'afu alayhi kaman mahid fi qawli wa yas'alunaka 'anil mahid fa innahu mazdar shi mazdar ne bi dalil qawlihi qul huwa azam maf'il minhum man lam yara fi zalika qiyasa daga cikin su akwai wanda baya ganin qiyas ya dauka wannan sama'i ne kawai ya tsaya a cikinsa akan sama'i cewa sama'i ne wannan kawai maf'al maf'il anna fa'ala min ma'ainihu ya ka sahi bi ya sahu maf'al fil mazdar shi qiyasan shi maf'al na cikin mazdar al ma'ash wal maf'il a cikin zaman wal makan in an zo ismul zaman wal makan zai zama maf'il amma in mazdar ne maf'al maqil abin da ya zo saɓanin wannan shaz ne la yi alai kal mahid kaga mahid shi mazdar ne ya kamata ya zama maf'al na anil mahi game da haila sai gashi kuma an gina shi akan maf'il shi mazdar ne shi maf'il mahi ne ya kamata ya zama maf'al sai bai zo ya bi wannan ka'ida ba hmm. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أقصر إليك من الوعيد فإنني مما ألاقي لا أشد هزامي وأنا المنبه بعد ما قد نوم وأنا المؤالي صفحة النوام وأنا الذي عرفت مأد فضله ورددت أن خضر بني أمي الكلام إيه. وأنازل البطل الكريم كريها نزاله نعم وإذا أنازله shi la tasishu sihani khalid kabshata da alimta makanahu wa abu yazid wa rahbuhu umami a amami na'am amami na'am aqsir ilayka min alwali wato ka takaita wannan kicewa a gare ka fa ni. wato la la ashuddu nizami lalle ni ni bana daura ainihin damara na bi ma'ulaki saboda abin da nake gamuwa da shi lalle ni ba na ɗora tsammana na ga abin da nake haɗuwa da shi ba sai na shirya ba zan yi yaƙi ina iya yaƙi ko da yaushe ba sai na ɗora tsammana ba wa anal munabbi wato ni ni ne mai farkar da mutane bayan sun yi bacci wato zai zai kai musu farmaki ya farkar da su bayan sun yi bacci wa anal mu'anil kuma ni ne wato ni ne mai daga safatu tun nan na alluwa masu bacci ni ne mai daga tun masu bacci sai suka yi bacci in daga su daga baccin su tashi a kuma na wa anan alladhi kenan shi baya kai farmaki sai mutane suna farke zai tayi musu da hankali su tashi a kwama wa ana alladhi arafar ma'atun fadlahu ni ne wanda kabilan ma'at ta san falalan shi wani sutu an kuma ni ne na daga darajar hujr ibn abi ibn ummi kadani ni ne na daga darajar hujur dan ummi kadani wa unazil al-batal al-kari kuma ina fito na fito da ainihin sadauki al-kariha nizalu wanda ake kyaman fito na fito da shi mm. ina fito na fito da sadauki wanda ake kyaman fito na fito da shi wa iza unadilu idan ina harbi la ta tsin shi hani kibiya na baya kuskure idan ina harbi kibiya na baya kuskure khali ibn kabshat wato khali wato dan uwan dan uwan mama na sunan shi ibn kash kabsha kar alimta makano hakika ka san matsayin sa wa abu yazid da abu yazid wa rahatu da kuma jama'an sa wanda suke yan uwan baba na ne hmm. a kusur ilai wato ka takaita magana a gare ka min alwani min alwa'i ka takaita magana kacewa a gare ka fa inna ni la ashuddu nizami ni ba na ɗaura tsammara na min ma'ulaki saboda abin da na gamu da shi saboda abin da nake wa na munabbiu wani munazzilu wa na munabbiu ni ne mai farkarwa ba da ma kad bayan sun yi bacci ni ne mai farkar da su wa anal ni ne mai daga kuma cin nan na masu bacci su tashi dole wa anal ladhi arafar ma'adin fadilahu ni ne wanda kabilan ma'ad suka san falalan shi wani sittu an hujjar ibn um kuma ni ne na ɗaukaka ambatan hujjar ibn um katsami wa unazil badal ina fito na fito ina yaƙi tare da sadauki alkarim da zanu wanda ake kyaman fito na fito da shi wa za unazil idan ni kuma ina idan kuma nayi harbi na tafi shi kibiya na baya kuskurewa kali ibn kamsha wato kali dan uwan babana sunan shi ibn kamsha dan alinta makana hakika ka san matsayinsa da abu yazid da jama'an sa ɗan uwan babana ka san ko zuwa yesu na ga shi da farko to Now, come on to Harim. Now, come on to Harim. A ya manye da in faham ila kam ya akal waham. Nam, to abbi zamba wa zamba. Wa tuk il kada al jama. A ya yadda in faham. Nam. Ya kai wanda yake ga awon fahimta. Ila kam ya akal waham. Har zuwa ga yaushe ya kai ɗan uwan dimuwa. zuwa ga yaushe na abin zamba wa zuwa ga yaushe kake kake gogayya da zunubi da kuma zargi kuma kana kuskure kuskure aljam mai yawa zuwa ga yaushe kake kuskure kuskure mai yawa amma bana laka al'aib shin aibi bai bayyana gare ka ba amma an zarata shay shin furfura bai maka gargadi ba kuma a cikin kuma fi nufi rai kuma a cikin nasihan furfura babu shakka a ko shi furfura cikin nasiha da babu shakka wala kuka qad samma kuma kunnan ka ba wai ya furbuce bane da ake ma wannan nasiha din wa ma dara wa ma nada bikal maut amma nada bikal maut amma azma aka saut shin ba mutuwa yayi kira zuwa gare ka ba shin ba mutuwa ya ji yadda kai wannan sauti ba amma taksha min al faut shin baka jin tsoron kuma cewa ne kayi taka dan zan kuma ka himmatu kayi taka dan zan kuma ka himmatu ba za ka yi ba fa kam tasdaru fisa so da yawa kake dimuwa cikin cikin rafkanuwa wa taqtalu min al-zah eh so da yawa kake dimuwa cikin rafkanuwa kuma kake takama saboda girman kai na'am wa tansabu ila al-lah ka anna al-mauta ma amma wato kana karkata kana karkata zuwa ga wasa kai ka ce mutuwa bai game ba ka ce mutuwa wani banda kai a ciki bai game kowa da kowa ba wa hatta man tajafi har zuwa ga yaushe nisantar ka ga aikin alkhairi da zafi har zuwa ga yaushe nisantar ga aikin alkhairi sa'u talati da kuma jinkirin wato riskan kurakuranka jinkirin riskan kurakuranka har zuwa yaushe an jamma fi wato wani irin ɗabi'a ne wanda ya tattaru gare ka ya tattaru uyuban shamlu ha'am wanda taron shi ya gabi ba an jamma Allah wato ɗabi'a ne wanda ya tattaro uyuban laka wanda ya tattaro uyuban fika babbuka a gare ka shamlu ha'am wanda jama'an shi wanda taron shi ya gami. Hmm. na'am summa an shada sannan sai rera waƙe a yaman yadda ilfa ya kai wanda yake da awon fahimta ila kam ya akalwa har zuwa ga yaushe ya kai dan uwan dimuwa to abdi zamba kake gogayya da zunubi wa zam da kuma abin da zargi kuma kake kuskure alkaba aljam kuskure mai yawa amma ba na lakal aibi shin aibi bai bayyana gare ka bane amma an zama ta shai shin furfura bai maka gargadi bane amma fi nusihi rai kuma dama a cikin nasiha furfura babu shakka wala san uka ka san kuma kunnan ka fa ba wai ya kurumce bane amma na da bikal maut na da bikal maut shin ashe ba mutuwa yayi yayi kuwa yayi kira gare ka bane amma asma asal sau shin mutuwa bai ji yadda kai saukin bane amma taksha min al fau shin baka ji tsoron mutuwa ne fafa kai ta ka tsantsan wata amma ka yin batu baka yin haka ne na fa kam tasdaru so da yawa kake sakaci kake bimuwa a cikin rafkanuwa wata taqtalu min al kuma kake yin takama saboda girman kai Na wa sabu ilallahu kuma kana karkata zuwa ga wasanni ka annal mauta ma'am kai ka ce mutuwa bai gane ba wa hatta matazafi kuma har zuwa yaushe ne nisantan ka ga aikin alkhairi har yaushe wa ifta'u talafi. da kuma jinkirin wato riskan kurakuranka da jinkirin riskan kurakuranka ba an jamma a wani irin ɗabi'a ne wanda ya tattaro wa ya tattaro uyuban fika ɗabi'a ne wanda ya tattaro aibubbuka tare da kai wanda taron shi ya ya tattaro تارش يا تترو ما شاء الله بس في هنا بارك الله فيكم وبارك الله 1742.